أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين wa rahmatullah da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan haka ne ko ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu da hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga muka zuwa madina wanda kuma ya dace da 25 ga watan bakwai shekara ta 2003 miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta 48 cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun ya kuma za mu tafi farkon aya ta 49 wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin wannan sura me Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وبنجدك ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بيوى النبي موسى عليه السلام الكتاب للتاتي إلى لكتاب التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور mu muka saukar da attaura a cikinta akwai shari'a kuma a cikinta akwai haske يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وتلتاف التوراة ba nan Musa kada alaihi salam ne ya aiki da ita ba banda shi ma bayan shuɗe wasa an turo waɗansu annabawa don su jaddada kira zuwa ga ba ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بيوى النبي موسى عليه السلام للتافي لعلهم يهتدون كوسا شريع سوى أن أكباش للتافي دنسو تلفظ لعلهم yana komawa zuwa gawa lamiri ne a abin da ya wuce a baya ba mu samu wanda lamirin ke komawa zuwa gari. domin waɗanda aka ambata a baya waɗanda an riga an halakar da su ne ubangiji yake summa arsalna musa wa akahu harun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman aliyin فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين kila wani ce la'allahum lamiri na kuma zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da Allah ke to amma sai abokin zance ce da kai Allah ya ce fa ma fa kanu min al-muhlikin su an riga an halakar da su da haka a taura ba a saukar wa annabi Musa alaihi salam ita ba wai dan ya isar da ita ga Fir'auna da mutanensa dan hasali ma an saukar da ita ne kan annabi Musa bayan halakar da Fir'auna da mutanensa da haka kenan lafazin la Allahum na komawa ne zuwa ga banu Isra'ilawa to anan gurin ga lamiri amma ba mu ga abin da lamirin ke komawa gare su kai tsaye sai dai za a fahimce shi karkashin atayna musal kitaba tunda an ba shi littafi to ai ba dan yin aiki da shi bane shi kadai lalle zai isarwa waɗansu to su waɗannan da za a isarwa su ne la'allahum ya hata dun ko sa shiryu ko sa kimsu ko sa ya aiki waɗansu malaman sukan yi kokarin kadiri su ce wala kad atayna qauma musal kitaba sai sai musa din nan mudafun ilayhi ne mudaf din sa mahzuf wato su ne qawm saboda su samu dacewa da fadin la'allahum ya koma kan qawm kamar da azzamakari ne cikin tafsirin kashaf amma dan su malamai suka ce ba sai an baka cin haka ba tunda dai an samu manzo to ai manzo baya zuwa haka sai an turo shi zuwa ga mutane to su mutane su ne la'allahum dallamirin ke koma zuwa gare shi ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون hakika mun baiwa annabi Musa littafi ko mutanen su sa shiryu da shi wa ja'alna ibn maryama wa ummuhu aya mun sanya dan na na maryamu shine annabi Isa alaihi salam wa ummuhu da mahaifiyarsa ayatan a matsayin aya wato annabi Isa alaihi salam samuwarsa ba tare da uba ba aya sannan ita kanta na na maryamu haihuwarta ba tare da miji ya kusance ta ba aya ayoyi ne ke nan guda biyu amma aka dunkule su aka mayar da su a madadin a ce waja'alna na maryama aya wa ummuhu aya sai zanto an yi mai amma waja'alna na maryama wa ummuhu aya ma'ana kowace aya ce mai cin gashin kanta waɗansu suka ce ayar ta fi bayyana a cikin annabi isa alaihi salam saboda sau da dama akan maimaita shi ba tare da an ambaci na maryam mutum ba dan haka shi ne ayar inna masala isa inda Allah كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أتكلم كده كوي في آية dan ba a saba ba al'ada mace ta haihu ba ta da miji ya kasance ta ba ba a saba ba al'ada a haifi jariri ba tare da yana da uba amma haka ubangiji da ala yanzu zartar haka yake masa dole wa awai da kuma mun tarar da su mun zaunar da su ila rabwatin ya zuwa ga wani wuri mai tudu zati qararin wa ma'in rabo da take zati qararin ma'abuciyar matabbaci wa da kuma ruwa da ke gudana a wajen abin da lokacin da mahaifiyarsa take dauke da shi a ciki na kuda ta kama ta sai ubangiji ta'ala ya kaddara masa zama a wani wuri mai dautayi sannan ba gangare bane akan tudu yake فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ya ya ليتني mitu قبل hada wa kuntu nasiyan mansiya lokacin da na fada ta zo mata kenan take cewa ya laita ne mitu qabla hadha ina ma a ce na mutu kafin wannan abu ya faru wa kuntu nasiyan mansiya in to mantuwa an ma manta da ni abun mantawa fanadaha min tahtiha a wata qira'a fanadaha man tahtaha Allah ta tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sai aka yi kiranta min tahtiha kasa da ita kenan ita tana kan tudu wanda ya kiranta din yana gangare ne min tahtiha yace da ita Allah ta hazani karki bakin ciki kada rabbiki rabbuki tahtaki sariya ubangiji ya sanya wata korama a karkashin ki ba kina tudu ba dan doba daga dangare da ke kadan zaki ga wata korama tana gudana wa huddi ilayki bi juz'in nakhlati tusaqit alayki rutban daliya a wurin dama akwai tashar dabino in kin in kin yunwa kin bukaci abinci girgiza wannan wato abin da kututtulan da bilo tusaqifa alayki rutaban ganiya wannan kututtulan da bilo zai zai zubo miki da ƴaƴan itace ƴaƴan dabino rutaban waɗanda suke wato da nema ko damfi a jikinsu ba busasshen dabino ba ba kuli washrabi wa qarni aina ki ciki sha kuma ki farin ciki fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan fa quli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya wannan wurin da aka ajiye shine rabuwa wuri mai tudu su karari ba abokiyar matabbaci wato wuri ne wanda ko da an yi ambaliyar ruwa ruwa baya hawa wajen yi yana kan tudu ko bai yi tudu tsanani ba saboda zai nesa da korama za ta kararin wa ma'in sannan akwai ruwa da ke gudana a kusa da wajen kawai sai dai su dan gangaro ta diba ta kuma ta koma inda take shine wa awai na kuma ila rabbutin za ta kararin wa ma'in sai ubangiji ya يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وبنجد يا أيها الرسل يا قوم الجنين كلوا من الطيبات kuti daga daɗa daga al'amur a tsayyib wanda yake halal ke wanda yake ba haramun ba kuti daga halal da cikin abinci ko abin sha ko sutura ma'ana ku amfana da dukkan wani dangin halal wa amalu saliha sannan kuma ku aikata aiki wanda yake na gari min fardin wa naflin sawa'un farilla ce ko nafila inni mata amaluna alim lalle ni mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa haka ubangiji ta'ala ya kiran kowane manzo ba wai ya tara su ne ba a lokaci guda yake da su ya ayyuhar rusulu abinda ayar take a lokacin kowane manzo Allah ya ce da shi ya ayyuhar rasulu kul min at-tayyibati wa'mal salihan inni bima ta'malu alimun haka ya faɗa wa annabi nuhu haka ya faɗa wa annabi hudu haka ya faɗa wa annabi salihu haka aka fada annabi shu'aibu da dukkan annabawan da suka zo bayan su idan ka tattauna gaba daya zaka ba da labarin sai ya zama to ya ayyuhar rusulu a madadin ya ayyuhar rasul da aka faɗa wa kowanne a zamanin su shi kadai kulu min as-sayyibati a madadin kul min as-sayyibati da aka faɗa wa kowanne shi kadai a karan kansa wa amalu salihan a madadin wa amal salihan da aka faɗa wa kowanne inni bima ta'maluna alim a madadin inni bima ta'malu alim da aka faɗa wa kowanne shi da haka Allah ya jimla ke mana labarin ne abinda aka faɗa kowanne daga cikin wannan balagar alqur'ani kenan ta jumla sai labari mai faɗi a wuri guda kai ka ce ga su gaba ɗaya a tattare zamani ya hada su wuri ya hada su zarbul zaman da zarbul makan duk ɗaya ne aka ce da su ya ayyuha rusul kullu min at-tayyibati wa min as-salihat dan cewa an faɗa ne a zamunna mabambanta juna wurare mabambanta juna wani yana sham wani yana baitul maqdis wani yana yaman wani yana iraki wani yana wani wurin daban da ba sham ba ba iraki ba ba baitul maqdis amma ubangiji ya faɗa kowanne ne. wannan dan a nuna mana cewa ka'ida ce da ubangiji ta'ala ya umarci manzanni da ita wannan ka'ida da Allah ya umarci manzanni da ita da ita kuma ya umarci ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al bima amara bihi mursalin yace da manzanni ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa salihan inni bima ta'maluna alim yace da mamane ya amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun al-imam ibn rajab al-hanbali yace wato cin halal da shan halal da tufafi da halal na da alaka da aikin da mutum ke yi ya zama indantacce duka mutumin da baya kirka dan halal wajen ci ko sha to da wuya aikinsa na ibada ya zama karbabbe ko ya zama indantacce da Allah ya ce kulu min tayyibat sai wa amalu salih kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ace ibada ba ta zantowa a warke tsaf sai in ya zanto abinci da abinci da sutura da matsuguni don na halal ina ba ta fahimta shi ne ka'idar da ubangiji da Allah tsora kai manzon sallallahu alaihi kuma yayi mabudi kafin ya faɗa kan yake inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban ubangiji ta'ala tsarkakakke ne baya karba sai abin da yake mai tsarki malamai da suka tafi fasara suka ce at-tayyib da aka ce Allah baya karba sai abin da yake mai tsarki ma'ana sai abin da yake yana da tsarki ba najasa bane ba sawa'un cikin abinci ko abin sha abin da yake tsarkakakke wanda kai saraka da shi da ubangiji ta Allah zai karba amma abin da yake mai datti mai najasa ubangiji ta Allah ba zai karba waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi ya fi haka faɗi domin lafazin at-tayyib ya iya zama tayyib hissan ya iya zama towa tayyib ko ma'ana wato tayyib wanda yake ta fuskar al-hiss shine dukiya wanda take ta halal wanda mutum ya samu da fuskar noma ko fatauci ko kasuwanci ko dukkan wani dangi na hanyoyin da ake samun halal dukiyar halal da to wannan ta zama dukiyar tsakiyar kita irin ta sai idan mutum ya siyar wajen gina masallaci wajen islamiyya wajen makaranta wajen taimakon gajiyayyu ubangiji zai ba da lada akai idan mun ɗauki wannan duk dukiyar da aka samu ba ta hanyar halal ba ubangiji ala ba zai bayar da lada akai ba ko da mutum mai ya aikata na ibada ne in ko mun dauki ma'anar ta fi haka faɗi bayan abu ya zanto dukiya ce ta halal wanda mutum ya samu ta hanyar da ta dace kuma ya aikin alkhairi da ita duk da haka ba za a karba ba sai in niyyar ta zanto ingantacciya domin idan niyya ba ta zanto mai kyau ba ko da da dukiyar halal ka gina masallaci ko makaranta ko gidan gajiyayyu ko ka tallafa wa gajeyu ubangiji ta Allah ba zai bada lada ba domin niyyar ka ba mai kyau ce ba innamal a'malu niyyat wa ma likulli imrin ma nawa dole sai ya zanto da kyakkyawan niyya ka nufati Allah kaɗai wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura a ce abin da ake bukata a wurin mu guda biyu ne na farko dukiya ta zanto tsarkakakkiya sannan niyya ta sannan mutum lada ko aikinsa idan dukiya ta zanto ba tsarkakkiya ba duk kyakkyawan niyyar da za ka yi wajen kashe dukiyar Allah ba zai baka lada ba idan dukiya ta zanto mai tsarki amma kuma kafiyar dan riya dan alfahari dan nuna kai mai kaza ne ba da kyakkyawan niyya ba haka kuma nan ma Allah ba zai baka lada ba dole sai an samu guda biyu dukiyar halal sannan aka ce da ita kyakkyawan niyya wanda ba a gurbata ta da riya ba saboda shi lafazin at-tayyib din yana da fatin ma'ana yakan zanto tayyib cikin abinci ko abin sha qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون كان طيب يكن زوجون وجم مغنى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرضها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء zance kan zama at idan ya zanto zance ne na gari ha kuma yakan zanto khabith in ya zanto ba na gari bane ba abinci ko abin sha ko sutura yakan zanto at in ya zanto na halal ne ha kuma kan zanto ba tayyib ba idan ya zanto na haram ne shi kanki mummuni yakan zanto tayyib idan ya kasance zuciyarsa kyakkyawa ce ba mummunan niyya ba munafunci ba kafirci ba nan kufarci a zuciyarsa sannan maganar sa kyakkyawa sannan aikin sa kyakkyawa sannan cirishin sa dukkan kyakkyawa sai ya zanto shi kansa tayyib ne allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum sannan cikin kiyama sai a ce masa tayyibul malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima ni'ma uqbad dar aw nurun salamun alaikum tibtum fadkhuluha kaga zama at-tayyib gaba daya cikin zuciya cikin harshe cikin magana cikin aiki cikin abinci sutura matsuguni Allah ya mana da da katar wato aikin ba karbi bane ba kafin mutum ya zanto tayyib min kulli nahiya ta kowane bangare Allah ya ya ayyuhar rusulu kulo min at wa amalu salihan ya ku manzanni ku cire daga dangin abin da yake na halal sannan kuma ku aikata aiki da shi inni bima ta'maluna alim ni kan masani ne dangane da abin da kuke aikata wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma lalle wannan wannan addini da ku addini ne guda daya idan mun dauki umma a matsayin milla kenan wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala masrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun lafazin umma yakan zo ma'ana al milla addini inna hadhihi lalle wannan addini na ku ummatan wahida addini ne tsaya tsaya aqida ce guda tsaya abinda aka umarci annabi nuhu da shi da shi ne aka umarci annabawa bayan su har ya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rantsanta ibada ga Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da shirka ba wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tanibu tawhid wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa ana rabbukum fattaqu ni kuma ni ne ubangijin ku da haka ku tsorace ni ku kiyaye dokoki na kar ku hada ni da wani haka ubangiji ta'ala ya umarni fa hadarun an tufariquha ku kiyayi rabuwa da wannan addini ko wannan aqida da annaba suka kira zuwa gare ta amma mutane ba su ji abin da Allah ke ba fataqatta'u amrahum fataqatta'u su mabiyan annabawa waɗanda suka halifanci annabawa ba wai halifofin su na dab da dabba ma'ana waɗanda suka biyo bayan shuɗewar zamanin annabawan da wani lokaci ba ta kafsa'u sai suka rarraba amrahum al'amarin su na addini na a tsakanin su zubara kaci kaci wannan ya ɗauki wata aƙida daban wannan ya ɗauki wata aƙida daban wannan ya ɗauki salon ibada daban kishiyar abin da wancan ya ɗauka ne ba ta bai na hun zubara kullu izbin bima ladaihim farihun kullu hizbin kowane bangare daga cikin su bima ladaihim da abin da ke wurin su ne farihu da suke suke farin ciki gani suke su da suke kan daidai da ka idan ka bi dukkan waɗanda suka rabu da tafarkin annabawa wato ka'idar rabuwa da tafarkin annabi kowane annabi idan mutane suka rabu da shi to su kuma ba za su haɗu ba kan abu guda ɗaya ba za su yi jima'i ba sai sun rarraba a tsakaninsu idan suka rarraba a tsakaninsu sai sun yaƙi da juna sai kowanne ya yi da'awar abin da yake kai shi ne daidai ba a kan abin da ɗan uwansa yake kai ba kuma kowanne zai doge a kan idan tsayen yana son shirya sai dai dawo kan nashi shi ma wanda ce in kana son shirya sai dai ka dawo kan nawa amma inda za su tsaya su natsu sai su gane da wancan tun da wancan babu yadda za a yi su shiru sai sun koma kan abin da annabin ya koya domin a koma kan na kaɗai ba shi ne ansa ba a koma kan na wancan kaɗai ba shi ne ansa ba duk annabin da aka rabu da shi to mutanen da suka rabu da wannan annabin kansu ba zai haɗu ba akan ba sun yi ittifaki kan sun rabu da annabi su duka amma ba sa yi ittifaki kan me za a rabu yan rabu da annabi wannan alkawari ne da Allah fa in tawallaw fa inna ma hum fi shikak in mutane sun bar tarihin gaskiya to kuma sai kansu ya rabu akan abin da suke kai na barna ba za su taɓa haɗu ba. shi yasa yahudu da suka kangarewa koyarwar annabi Musa alaihi salam sai suka rabu gida ɗaya har 71 nasara da suka kangare wa koyarwar annabi isa alaihi salam sai suka rarrabu kashi kashi har kashi saba'in da biyu al'ummar musulmi da za su yi da'awar musulunci amma su kangare wa al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma za su rarrabu kashi ɗaya har saba'in da uku kamar yadda manzo Allah ya bada labari tun yana da rai ga ta abin yau ya gaskata kila wani ma zai iya cewa ai manzo Allah ya faɗi adadi mafi kasa dan yanzu kowa ya kalli kasosin musulmai ya san cewa sun kashi saba'in da uku a'a ba wai sun mutu kashi kamar yadda uku ne kamar yadda manzo Allah ya faɗa amma abin da ke faruwa shine kowanne kashi shi kada akwai kaso na cikin gida a cikin sa idan ka dauki shi'a akwai kashi kashin cikin gida a cikin shi'a ismailiyya durziyya duk suna cikin shi'a al-imamiyya al-isna ashariyya duk suna cikin shi'a da sauran rabu daban su idan ka dauki khawarij akwai rabu rabu akwai annawasin akwai annajda akwai suwa ne ne duk sun rabu kashi kashi idan ka dauki mutazawa sun rabu kashi kashi idan ka ɗauki sufanci a matsayin babbar kaka, shi ma ya rabu kashi kashi domin ɗarika daban-daban ce gaske ban jiya wace ce wace ce sun kasu kashi kashi ina ba za mu rinda kazaliya da sauransu a wani lokacin sai ka samu kashi ɗaya a cikin sufanci shi ma ya kasu kashi biyu ko uku ko wani ko saboda lokaci na yin tsawo ne kowa na ƙara shigar da waɗansu sababbin ababai da halifansa da ya wuce wanda ya halifanta a baya bai taɓa shigarwa gwargwadon tsawon shekaru da bid'a take gwargwadon fadada take in ta yi shekara ɗari cikin kowace shekara sai an samu sabon abu da aka cibar wanda babu shi a bana saboda haka duk wanda ya mutu shekara goma da suka wuce yana wata tsarika ta sufanci inda za a dawo da shi yau da rai sai ya ga sababbin ababai da suka faru bayan shekara goma bayan ya yi mamaki ya aka aka shigar da waɗannan mu da su suka muna nan ba a yi to haka inda zaka mutu yau bayan shekara goma inda za a farfado da kai sai ka ga sababbin ababai da babu su a yi saboda ita bid'a wata aba ce qabilatul da wani kusa. a iya rigewa a iya dadawa ba wanda ya sace dan me aka kara ba wanda ya sace dan me aka rage saboda babu ma'auni haka bid'a take ba ta da ma'aunin da yake auna ta wanda za a ke to in an auno mudun baya wuce kilo kaza idan wani zo ba ta wurin yace ɗari za ka yi ɗari ɗari za ka rika yi kullum gobe sai wani zo ce kara ya zanto ɗari da ɗaya wancan wanda yace ayi ɗari ke bai sai wa wannan musu yace me yasa ta kai ɗari da ɗaya ce kai wa take ɗari da ɗaya abin da muke kyakkyawar niyya san annabi sai ce ni wa kyakkyawar niyya san annabi idan wani zo ya rage ce ɗari ba ɗaya za a yi kuma duk su biyan kan ba sai su yi masa mutu ba ka'idar bid'a kenan ba wanda ya sai amma wani ya zo mana ya ce sallan azhar ya mai da raka a biyar ko ya rage ta dawo uku ko uku da rabi za a gyara shi za a ce ma'aunin da manzon Allah ya bayar ba yadda za a yi ta karu ko ta rubu in ga ta rubu to aje sallar kasar kenan shi ma wanda da dalili shine tafiya amma ana cikin halin zaman gida ba za a rage ta addinin musulunci shine abin da ke jera qabilul lil ziyarati wal kusan baya raguwa baya daduwa abinda manzo Allah ya karanta shi kenan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan amma shi kenan wadansu wafi da shekara 20 ko 30 suna yin balliri su tafi waliyai wadansu zo zo su dauki jita kaga inda za a farfado daga wanda ya bandiri ya cewa masu jita dan me saka ku dauka sai sai kuma me saka dauki balliri ba mai hujja a cikin in ka ce ba za ku dauki jita ba ba za ku dauki dangila ba ba za ku dauki irin kamar yan police band din nan ba kuna rawa ta kabi sojoji kai me saka kai naka فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون sun rarraba al'amarinsu a tsakankaninsu kashi-kashi shine zubura yanki-yanki kullu izgin kowace tawaga bima da daihin farihon suna farin ciki da abin da ke wurinsu suna ganin nasu mai daidai dukkan wanda ya tutar wani wali waliyi gani ke wannan shi kadai ne waliyin Allah sauran duk da bune shi ma in ka je wani wancan sai ke nashi ne original one sauran photostat ne ba na gaske bane ba kowa zai faɗa abin da ya faɗa kuma duk cikin waliyin da ake ɗaukawa a nan garin akwai sai da Abu Bakar akwai Umar akwai Usman akwai Ali to kaga me yasa aka kyale waɗannan aka kafa wali wani abu ne zai kamata mu tambaye kan ba kai a matsayin mu na masu hankali matakar muna san Allah matakar muna san manzon Allah mun san cewa babu wani mutum da zai zo a duniya bayan Abubakar da Umar da Usman da Ali kuma ya fi Abubakar da Umar da Usman da Ali san Allah da san manzon Allah da tafiya kan tafarkin manzon Allah kuma wani abu da mutane kamata su fahimta a bid'a wato duk lokacin da ka ga wani ya kafe ya ce annabi shi fa yana kawo sunan annabin ne dan annabin ya masa hidima saboda shi inda zai kawo sunan shi kake ba za a yarda ba amma da ya fito a matsayin wani masoyi manzo Allah ya shahara da haka sai ya gina mutane akan kuma abi wanda tun farko da bai yi karo da annabi ba da ba za a bi shi to kaga wayo ne suke su fake da annabi amma ba dan suna son shi ba ba dan suna bin shi ba ba dan suna masa da'a ba domin inda gaske ne kana son manzon Allah sai wani ce ba ga zikirin manzon Allah ga salatin manzon Allah ga qiyamul layl manzon Allah ga azumin manzon Allah ga aurat na manzon Allah wurdi wurdi na manzon Allah sai ta ci sai ta ɗauki zikirin ce shehuwa ne salatin shehuwa ne ce shehuwa ne kuma da aure tana kan manzon Allah ba ya zama tuka da warwara ba sai kila zaka iya fakewa ka ce wannan shehun jikan annabi ne abokin magana sai ce da kai da jikan da kakan wanne ya fi matsayi kakan in jika na gani sai na rabu da shi sai na buka kasa ya kamata ya buki kamata ya mun tukui wannan ne dai abin da ya kamata mu fahimta na tabbatar cewa inda za mu tsaya tsayi mu ji tsoron Allah tsakaninmu da ubangiji mu rufe daki da daddare bayan sallar isha'i mu yi tunani to za mu gane cewa da yawa daga cikin abin da ake dora mutane akai ba gaskiya bane ko mai dora su ba wai yana dora su bane dan musulunci sai dan shi son biyan bukatar kansa shi yasa za ka sana biyo modadin manzon Allah kariya ba wai dan son manzon Allah ba dai idan an tabbatar da modadin manzon Allah kuma sai a tabbatar da na wali sai a tabbatar da na sai a tabbatar da na halifan wanda shehi idan har aka rufe mulkin mazala to dukkan waɗanda sahaba ba za su da zama ba da haka zai faɗa iyakacin yin sa zai tara duk abin da zai iya tarawa na dalilai a ganin sa wajen tabbatar da mulkin mazala dai idan ya tsaya ne sai a gina mulkin ke bane waliyai halifofin waliyai akai tarakan yakin waliyai duk kowanne a gina mulkin in ban da mu a Kano a ina ne zaka ji an ce ga sarki ke shehu wani ga sarki yakin wani amma ba sarki yaƙi manzo Allah ba sarki yakin manzo Allah akwai ushaqul awliya amma babu ushaqun nabi sallallahu alaihi wasallam saboda manufar su ne waliyan amma annabin ana kawo sai idan karo dan mutum sai mutum ya manzo Allah ne cikin magana da aikin sa karasa abin da ke gaskata maka haka cikin kasuwancin da noma sa da aikin sa karasa abin da ke gaskata maka haka cikin zaman sa da iyalinsa da makwabtansa da ƴaƴansa da almajiransa da muridansa karasa abin da ke gaskata maka haka manzo Allah ya kira wani an ci abinci a gidansa an gayyace shi gidan wani zai ci abinci ya gayyace sahabbai ku zo mu je mu ci tare ya sa hannu su sa hannu ya ta ci ya ta su ta amma da ke shi sai zauna sai ya ci sai wanke hannu sai ya koma ruwan sai ka kurbe dan kana neman albarka ya ne har kashin babu abin da ya bar masa abin da kawai yake ne sai ya wanke hannun sai ya kurkure bakin sa sai a tara a cikin wani mazubi ko roba da mai koma kai kana neman albarka ka shi yasa sai shehi yi ta kima kiba ƴaƴan shehi ta kiba muride suna ta ramewa Allah rama mana Allah sa mu gani fa ta taqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladayhim farin dalatin وذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون وبل فضرهم كالبدر أن يترك المنحرفين عن ملة رسلهم كان يعني وقت أنت متعليل تلك كوتي وتفرق النبوي fi ghamratihim a cikin batar su ghamra ana nufin abbalana ko aljahala cikin batar su ko cikin jahilcin su kyale su hatta har ya zuwa wani lokacin sananne da aka kididdige musu shi ai ila hin mautin ya zuwa lokacin mutuwar su fa sayarawna aqibata amrihim da sannan za su ga karshen al'amarin ayahsabuna annama nulisuhum bihi min malin wa banin kin tsammanin su su waɗancan da suka kauce wa tafarkin manzanni tsammanin su annama numidduhum bihi abinda muke dada su da shi muke ba su shi min malin na dukiya wa banin da ƴaƴa fi dunya a rayuwar duniya nusari lahum fil khairat muna musu gaggawar alkhairi ne tsammanin su alkhairi ne dan an baka dukiya an baka ƴaƴa an baka banki an baka saurare a cikin mulki shekara 30 50 40 wannan alama ce ta Allah na sanka ko Allah ya sauka da alkhairi wannan kadai baya zama alama ta Allah ya soka akan da alkhairi sai in kana kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kana kan musulunci aikatawa ka aikata abin da aka ce bari ka bar abin da aka ce wannan ita ce alama ta Allah yana sanka ko da baka da kokobo ko da baka da yaya ko da baka da mulki ko da baka da matsayi a duniya amma matsayi kawai na duniya da za a ba mutum wannan baya nuna alama ta cewa Allah ya so mutum da alkhairi yasa Allah ya ce ayahsabuna shin sanan tsammanin annama Duhun, bihi abinda muke karar su da shi min malin na dukiya wa banina da yaya nusari'u lahum fil khairat wannan nan muna gaggauta musu alkhairi kenan balla yashurun bari su ba su sani ba anna zalika istidrajun lahum hakan ana musu talala mai kaman ke ne wastidrarun ila ziyadatil ismi hakan ana jansu ne don su ƙara ɗaukan kayan laifi وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات tsammanin su kuma wato ainihin su kamar ana ƙara musu alkhairi ruya an sa'id bin maisara annahu qala auha Allah ta'ala ila nabiyyin min al-anbiya an ruwaito daga sa'id bin maisara yace Allah madaukakin sarki ya yi wahayi zuwa ga wani annabi cikin annabawa ayafrahu abdi an absuta lahu ad-dunya wa huwa ab'ad lahu minni wa yahzan an aqbara anhu ad-dunya wa huwa aqrabu lahu minni kin bawana zai yi farin ciki idan na shimfiɗa masa duniya ga shi kuma ya nisance ni baya mun da'a baya mun biyayya kin bawa na zai bakin ciki idan na hana shi duniya amma kuma ga shi yana kusa da ni wanne ne bawa ya fito ubangiji ta ala kin fada masa duniya mulki ya'ya dukiya mukami diniya amma kuma kana nesa da Allah kana nesa da farkin manzon Allah amma a waje daya talauci wahalar rayuwa kamfar hannu amma kuma gashi kana tare da Allah kana kan tafarkin manzan Allah wanne ne ba alkhairi ga dan adam ko shakka babu nabi domin na farko din ba tabbas bane in an baka ya'ya da dukiya da mulki ba dawoma zaka yi wata rana zaka bar abin ko abin ya barka in kuma an jarrabe ka da talauci da rashin lafiya wannan ko ba dawoma zai tare da kai ba wata rana sai labari saboda haka kullum abin da ke zama alkhairi ga dan adam alama ta Allah ya so shi da alkhairi a ga mutum yana kan tafarki na addinin musulunci yana bibitar maganganu da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin kwaikwayon sa cikin maganarsa da tafiyar sa dukkan ibadojin sa gwargwadon yadda zai iya kamanta abin da manzon Allah ya dari bisa dari wannan baya cikin karkashin ikon kowanne ɗaya daga cikin amma abin da ake so kwatantawa kamantawa mutum ya kintaci ya kirdaji hanyar manzon sallallahu alaihi wasallam إن الذين هم بالخشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون bayan an ambaci waɗanda suka bibici annabawansu ba da kyautatawa ba a ayoyin da za su biyo sai aka ambaci waɗanda suka bibiyi annabawa tare da kyautatawa Allah ta innal ladaina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle waɗanda saboda tsoron ubangijinsu zaka gansu a firgice a rikice a dimauta saboda jin tsoron Allah wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun da waɗanda suke yin imani da ayoyin ubangijinsu wallazina hum bi rabbihim la yushrikun da waɗanda game da ubangiji su ba sa yin shirka ba sa hada shi da wani ko cikin rububiyya ko cikin ilahiyya ko cikin suna ko sifarsa wallazina yu'tuna ma atau da kuma waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa na sadaka ta farilla ko ta nafila ko ta ihsani wa qulubuhum wajla alhalin su suna firgite suna tsorace annahum ila rabbihim raji'un dan cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu irin waɗannan gaba ɗaya ula'ika yusari'una fil khairat to waɗannan sune masu gaggawa cikin ayyuka na alkhairi wato kamar inna da aka ce innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun harfu tawkidin wa nafs allazina sai zanto ismu inna wula ika yi ula'ika yusari'una sai zanto shine khabaru inna kita abin da ke tsakanin su jumla ta yi ifradiyya dan jeranta halaye da siffofi na gari waɗanda kowanne mummuni ya kamata ya siffanta su mummuni ya zanto mai jin tsoron ubangijinsa baya sakewa komin yawan ibadarsa komin yawan zikirinsa komin halilinsa komin nafisinsa ita ai mu kam fikirin mahautudin mulkila a za ka same shi a firgita a tsoron inna allazina hum min khashyati rabbihim mushfiqun kuma yana imani da ayoyin ubangijinsa ayoyi waɗanda Allah ya sa a sararin samaniya al-ayatul kauniyya ayoyi al-matluwa ababan karantawa duk ina imanin kuma baya yadda ya sanya ba Allah kishiya a cikin rububiyya kasancewar Allah rabbu mahalicci mai arzikawa mai kashewa mai rayawa a cikin ilahiyya kasancewar Allah ilahu al-ma'budu bi haqq shi kada yake bautawa ba a hada shi da wani ba a kiran wani sai shi ba a neman taimako da sunan wani sai shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba a dogaro akan kowa sai shi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ba a roƙon kowa sai shi ud'uni astajib lakum ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun shi kada yake tsorata dan yake bala ta kafuhum wa in kuntum mu'minin ba a yadda a sanya masa kishiya a wannan babi na ilahiyya na ibada na bauta sannan ba a sanya masa kishiya a babin sunaye ko sifofinsa subhanahu wa ta'ala والذين هم لربهم لا يشركون كده والذين يؤتون ما آتوا su ne waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa wa qulubuhum wajla wa nan wa alhalin zukatansu suna firgice annahum ila rabbihim raji'un dan sun tabbatar cewa su masu koma ne zuwa ga ubangiji hadisi ya tabbata cikin sunan na ibnu maja ummu na aisha Allah ta kare da gare ta ta tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da waɗanda wannan aya ke magana a kansu wanda zai na yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila tace a huwa rajulu yazni wa yashrabu al-khamr shine mutumin da yake zina yake shan giya yake aikata kaza da kaza sai kidan daga waɗansu ayyuka na barna shi ake nufi da yana yin abin da yake yi zuciyarsa na tsoro ko na firgice sai manzo Allah sai la ya binta siddiq ba haka bane ba walakin da rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli walakinahu yakhafu an la yutaqabbala minhu ba wai mai sabo bane mutum ne mai sallah mai azumi mai sadaka amma yana jin tsoron shin an karba ko ba karba ba su ne da yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajna yana da kyau ubangiji ya maka tawfiki ka kayan sallah cikin dambi tare da yan uwanka musulmi amma abin da ya fi wannan riba shine a karba tunda ba a yi wa Allah tilas sai ka cika sharɗan karba ka fa karba yana da kyau ka yi sadaka ka tiyar ka gina makaranta ka gina masallaci ka tallafa wa gajiyayyu amma abin da ke da muhimmanci shine ya zanto abin ya karbu to alamar abu mutum ya kama hanyar karbuwarsa shine ya kasance yana yi din amma yana ganin kamar baya yi yana yi din amma baya ganin girman aikin gani yake kaɗan ne ina ma a ce ya baka yawa inda zai gina makaranta ɗaya ko masallaci ɗaya biyu ko uku gani yake ina ma za su zama uku ko huɗu ko biyar ko shida ba wai yana ganin kawai dan yayi wancan shi kenan ya riga ya zauna yana jiran sakamakon ranar tashin kiyama so ake mutum ya rinka ji a zuciyarsa an karɓa ko ba karɓa ba wato ya zanto bainal khawfi war raja tsakanin su tsoro da kuma firgiti amma ya rinjayar da bangaren sa rai da kamar kashi 53 cikin 100 ya kasance kashi 47 shine bangaren tsoro saboda sanya rai din yana daga cikin ihsanu zann billahi ta'ala wato kyautata zato gaba da ubangiji ta'ala cewa ba zai tabar da kai ba amma ɗaya mai tsammani yana daga cikin munin zato wanda shi munafikan suke ya nuna billahi zanna sau suna muninawa Allah zato cewa ba zai karba ba mummuni yana sa rai amma tabbas zai bai da shi akwai bambanci tsakanin ina sa rai da kuma me tabbas dan ba kai wani tabbas cewa an karba zikirin da zai tsarsu hailar da zai tsarsu karatun qur'anin da zai tsarsu in ba kai na wannan tabbas din shine bai halatta ba dan wannan al'amnu min makarin lahi ka amincewa makarin ubangiji ta'ala in ɗaya bai tsammani cewa ba karɓa ba shine abin da babu kyau amma in haɗa guda biyu ila an karɓa kina ba karɓa ba tare da rinjayar da ɓangaren sa ran karɓa to wannan shine asiratun mutaki tabbaci wanda yake bane to yanzu a cikin mutum ga cewa mutum idan yayi wata ibada sai dauka kawai an karɓa idan ya zikiri ko halila sai dauka kawai an karba ya yi azumin da da alhamis ya je umara a goma karshen ramadan sai dauka an riga an karba ma'ana kaga shi yana da abin da ake kira al'amrun makarillah wanda Allah baya su Allah ce afa aminu makarallah fala ya'muru makarallah illa al-qawmul kafir ba a san mutum ya abunta dari bisa dari ana san lalle ya zanto bainal khawfi war raja tsakanin jin tsoro da kuma sare ya da'una na ragaban wa rahaba bayi na su ne wanda suke bautawa Allah ragaban suna masu kwaɗayin abin da ke wurinsa wa rahaban suna jin tsoron kuma abin da ke wurinsa jin tsoro zai san su nisanci sako sa rai zai sa su aikata ayyukan da'a wato kullum sa yana jan mutum ne zuwa aikin da'a tsoro yana sa mutum ya kauce wa sako ya nisanci idan mutum ya hada guda biyun ya nisanci sako ya kwatanci ayyukan da'a to sai ga ya kasance akan tafarki wanda yake madani allati wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajida annahum ila rabbihim raji'un ulaika irin waɗannan yusari'una fil khairat su ne suke gaggawa fil khairati cikin ayyuka na alkhairi wato lafazin sara da sai a ce ila amma sai ya ta'addi da fi wato kamar ga sunan a cikin wani tafkeken fili da ya kunshi ayyuka na alkhairi daban-daban suna rige in wani ya riga ka wannan sai kana kokarin ka riga shi wancan in wani ya riga ka wancan sai kana kokarin ka riga shi wannan mafi zalika fali sanafas lil mutanafisin limithli hadha fali amal al amilun abinda ba ya da kyau ne rige cikin al'amuran duniya rige wajen tsinka tufafi na yayi ko wani gida na yayi ko wani abin hawa na yayi ya kasance tufafin ka kai ne dan ka yi wa Allah godiya bisa ga baiwar da ya maka ba dan alfahari ko gasa da wani ya kasance gida ka gina ne gwargwadon yadda za ka suturce kanka da iyalinka cikin sutura ya kare ka daga ruwan sama ko zafin rana ko sanyin hunturu ba wai kayi ne dan kai ka fada da ka fada da wane ka gina gida irin da wane ba a cikin harkar duniya ba a san gasa asali ba bata halatta ba amma a cikin harkar lahira ake san gasa wani ya aikata irin abu kaza ni ma bari in yi kokarin yi irin sa wani yayi kaza ni ma bari in yi irin sa wani yayi aikin alkhairi iri kaza ba wai lalle ne in yi irin sa ba a yanzu wanda ya gina masallaci a nan unguwar sai wani ya ga masallacin ya ba shi sha'awa shi ma sai ga bari gina wani bayan wannan ginin da kamar gini uku ko hudu sai wani shi ma ya bashi shawa sai ya yi duk sai an ta zaune masallaci amma babu makaranta a idan wani ya riga ni masallaci ya zama karɓaɓɓe ma'ana ana raya shi da ibada dan alamar karɓuwa din sannan kuma ni sai in ga me zan yi ni sai in yi makaranta wani ya yi makaranta ni kuma sai in ga me zan yi in dai ba bukatan makarantar ce a wurin bai kamata kuma in mene ta makaranta ba dan sai zan to gasa muke ni da wani muna gasar gina masallaci wanda alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama manzon Allah sai mutane ya tabahu na bil masajid za su rinka alfahari da masallacin su wannan ce asumiya ta tafi wani tsawo wani ke kafa ta masallaci na yafi na wani wani ke yawan kwallon sarki na kadai yafi na masallacin wani irin yadda yanzu ake wannan alama ce tashin kiyama abinda ake so ya kasance an gina abu a daidai bukatar ba bukatar masallaci a unguwa dan wani ya gina sai wani ya gina masallaci makaranta ba bukatar makaranta dan ga wani ya gina masallaci wani ya gina makaranta ba lalle ne yi makaranta ba dan na gidan sai na masallaci dan na gidan sai na makaranta sai in ga cewa da masallacin nan da makarantar nan me suke bukata dan su dore masallacin nan na bukatar kuɗi makarantar na bukatar kuɗi kuɗi da iyayen yara za su biya na makaranta ta islamiyya galibi baya iya rike makaranta wanda ya fi kowa talauci cikin malaman makaranta shine wanda ke korowa a islamiyya da ake karantar da qur'ani ko hadisi amma ne yafi kowa wadata shi ne wanda ke karantarwa inda ake karantar da english da sciences da sauran abubuwa saboda mutane sun fi yarda da wannan sama da wancan a cikin harkar ta duniya to sai in kallo wata makaranta ta islamiyya da ke cikin halin kakanika yi kuɗi sun yi mata kaɗan sai in samu rumfa ɗaya biyu ko uku a zaman gari cikin rumfuna na sai in ce wannan na bayar da shi wakafi ga masallacin unguwa kaza wannan na bayar da shi wakafi ga makarantar islamiyya ta unguwa kaza sai zanto rumfan nan ko gidan hayan nan akan layin kaza kan titi kaza ya zama manzo kawai dai in ka gina makaranta ni ma suna gina makaranta in kai islamiyya ni ma suna islamiyya shine kawai abin da mutane suke amma sai a kyale a yawa masallaci je kaka mutu ko yanke kin yara a yawa makarantar islamiyya da kike mutu ma'ana a kyale malamin islamiyya kullun yana faɗa da iyayen yara kan cewa an biya kuɗin wata ko an biya kuɗin laraba sai ga malamin islamiyya mai karantar da qur'ani a wulakance mai karantar da fiqh a wulakance amma mai karantar da english ko social studies ko mathematics a zanzare cikin shiga mai kyau da kamana. an yi mu mutunta addinin mu in mun yi haka muka tsanci addini a gargajiyance addini ko ba gargajiya bace ba hasali ma fada yake da gargajiya muka so wai dan ana addini kuma shikenan sai a zama mutane su zama kaskantattu babu inda Allah ya shata haka cikin littafinsa ko manzo Allah ya bayyana haka cikin sunnarsa addini mutunci ne kima ne daraja ne addini muru'a ce addini kamala ne mai riko da shi kamata ya daga cikin alamomin a ga yana cikin kamala komin sa ba haka qur'ani ya samu suna ba yahsabuhumul jahilu aghniya'a Yana at-ta'affu ta'rifuhum bi simahum la yas'alu min nas ilaha idan muka mayar da alama ta riko da addini shine kaskanci talauci cuta ki baya kida humanci wannan zai zuga mutumin yau ya shiga addini ne ko zai zuga shi ne sun ci addini zai zuga shi ne dan ba mai son talauci ba mai son cuta ba mai son kida humanci da ci baya to dan me zamu mai da addini ne zama haka ko alamar riko da shi zama haka ya kamata mu gane wannan kwarai da gaske makarantun islamiyya su suka fi kowa kaskanci makarantun allo su suka fi kowa kaskanci a yau a rayuwar yau dan ba a tallafa musu in kaga an tallafa malamin islamiyya ko malamin makarantar allo to idan ana ya gobe sallar layin sallar sallar karama ne an fitar da zakar da kai kai ma kansa yadda zaka yi da ita ta kawo malam tsakaninka da Allah kwano goma da ka fitar da zakar da kai kai da iyalan ka sa aka kawo malam shi zai rike shi zuwa badi wal haka amma kuma tun da kace akai masa kasu shi ma yana da bukata ke dan baka ce akai wa Allah wani bukatan baya da bukata sa a sai ka san yana da bukata amma kuma sai a shekara su ɗaya kwano goma na gero zai rike shi a shekara kai kuma saboda jahilcin ka kaza in zaka yanka a gidanka ka cika more baka iya yanka ba sai kuma ka ce a kawo malam ya yanka bismillah yankan kaza ba kullum min mazikir rasulullahi alaihi baka iya ba sai an kai ya yanka amma kuma kwanan gero guda goma wannan kusa saka babu wulakan su addinin musulunci ne cin mutunci addini ne da haka ya kamata mu fahimci wannan ayyuka na alkhairi suna karbuwa ne gwargwadon yin su a lokacin da suka dace kuma a wurin da suka dace Sai ka kalli gina masallaci kadai da falalarsa idan za ka gina sai ka kalli a wani wuri ne ya dace a gina inda yan an gina shi ake bukata a wajen a yanzu din ishirwar musulmi ta masallaci ce ko ta wani abu daban ba masallaci ba kun shakka babu masallaci ba shi ne musulmai ba akwai masallatai daban-daban masallatan juma'a a Kano idan an ce wani kirga zuba zai iya inda ake sallar juma'a mafi karanci a Kano ka ce 20 ko 30 to kaga inda ka fito zaka iya sallar juma'a ce ba matsalar Kano bace gina masallacin juma'a lalle daga cikin matsalar mu akwai ilimi daga cikin matsalar mu akwai tallafawa ilimi daga abubuwa da dama wanda suka shafi rayuwar al'ummar musulmi su ya kamata mu lura su kai qayyim cikin littafin madarij salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kawo wata mas'ala wani aiki ne fulada dan an tambaye annabi wani lokaci wanne ne aiki mafi fiki sai ce sallah akan kai sannan mai sannan kaza sannan kaza sai kuma aka sake tambaye shi wani lokaci menene aiki mafi fiki sai ce da'a ga mahaifa sai aka tambaye shi wani lokaci wanne ne aiki mafi fiki sai ce jihadi sai ya tafi abubuwa daban-daban kowanne a matsayin shi ne mafificin aiki a nan gudun sai suna kai cewa to a nan gudun wani aiki ne mafifici waɗansu malamai suna ganin aikin da fi kowanne falala ne wanda ya fi wahala ibn qayyim ce ko alama shan wahala ba makasudi ne na musulunci ba sa ma aka kore wahala cikin addinin wa ma da alaikum bi dini min haraj millata abikum ibrahim inda wahala makasudi ce cikin addini da an yi umarni da aika ta ka ɗauka aikin da aka fi shan wahala ke fulada wajen su ce gina masallaci ya fi wani ka kaza sai ce ko alama ansar wannan tambaya ta daidai yin abin da ya dace a wurin da ya dace a lokacin da ya dace shine fi fulada idan ka zo gari ba a bukatar ba masallaci mutane na sallah gidan musiya ba abin da ke haɗa su a sallan jami'i to lokacin gina masallaci a wannan garin ya fi muhimmanci sama da komai dan a bayyana da shi'ar na musulunci idan gari akwai masallaci maimaita na biyu ba shine mai muhimmanci ba samar musu ɗakin karatu idan akwai wannan maimaita makaranta ba shine mai muhimmanci ba samu gidan marayu samu kafi ka ajiye dan masallacin ya gudana dan makarantar ta gudana ya fi ta gaba ɗaya falla da haka sai ta lissafi cewa duk lokacin da aka ce annan me ya fi kaza in ka gaya ya cewa wane kaza to game da wanan a wannan lokacin kaza ɗin da aka faɗa masa shi muhimmanci dan baya sakaci da wancan baya sakaci da wancan sai aka faɗa masa abinda ake ganin shine gibin da ake da a tattare da shi shi yasa babu wani aiki da zaka ce alal itlaq shine fa kowanne ya falla fi kulli zamanin wa fi kulli makan a la budda min mara'at zumk zaman wa zumk makan fi kulli amalin min al-a'mal dole sai ka lura da aina yaushe yayin da zaka aiwatar da kowanne aiki a yau abin da ake bukata shine auqa a samu dukiya ta wakafi katin gida a Abuja wanda za a ce a duk shekara ana karban miliyan biyu ko miliyan uku kudin haya mutum ya ce ya biya wa masallacin juma'a na unguwa kaza ko na gari kaza ko na ƙauye kaza duk masallacin da aka ce zai samu miliyan biyu a duk shekara kaga zai samu cikakken albashi da liman da mai kiran sallah har ma kuma zai samu damar bubbuga waɗansu tafi na yaɗa da'awa bana tana ce masallaci na da miliyan uku a kowace shekara ko miliyan hudu ko biyar a dukkan kowace shekara gwargwadon abin da masallaci zai samu sai ga yana da mota ta fita da'awa a ƙarshen mako a saboda lami yankin da maguzawa suke yau shekara arba'in da fitar bature daga nan ko shekara arba'in da ɗaya ko da biyu da fitar bature daga ƙasar mu amma har yi zuwa yanzu babu wata masarauta daga cikin masarautun mu na nan arewa wanda babu ragowar maguzawa a cikinta a masarautar kano akwai maguzawa a masarautar katsina akwai a masarautar zanzo akwai ba wata masarauta da wuya ta samu wata masarauta da babu ragowar maguzawa a cikinta to inda masallatan juma'an nan suna da gata akwai dukiyar wakafi da ake amfani da ita wajen yada da'awa wajen yada ilimi wajen tallafawa wanda yake bukatun tallafawa wajen gina al'umma da ba za mu samu kanmu cikin gaskanci ba ubangiji ta Allah fahimtar da mu Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sadiqun irin waɗannan su ne suke gaggawa cikin ayyukan alkhairi wa hum kuma su din sadiquna masu rike ne laha ga ayyukan da'a ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال ولهم أعمال من دون ذلك وهم لها عاملون هم لها عاملون وبنجد ولا نكلف نفسا إلا وسعها ba ma ɗorawa rai sai gwargwadon abin da zai yalwace ta ba abin da zai matsanta mata bai mata kunci wanda dai na kitabun yanzu bil haqq muna da littafi a wurinmu da yake furuci da gaske wa hum la yuzlamun su mutane ba za a zalunce su ba a ranar tashin kiyama littafin da yake furci da gaske shine littafin da za a dawwana aikin kowanne ɗaya daga cikin mu an ce kitab ba dan littafin ɗaya bane ba littattafai ne da yawa kowane mutum da nashi shi kadai Ku kulle insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu maysura ikra kitabak kaga kitabaka anta wa kitabaka anta wa kitabi ana wa kitabu kullu wahidin minna ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka shine kitab walana kitabun a wurin mu akwai littafi yantiqu bil haqq da yake furci da gaskiya wa hum la yuzlamun mutane ba za a zalunce su ba hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون كتاب ubangiji ce bal qulubuhum fi ghamratin min hada bal anan ibrabiyya ce bari wancan zance da ake magana na mummunai kyalai shi zuwa wani zancen daban na waɗansu mutanen da ba su ba qulubuhum zukatansu fi ghamratin min hada suna cikin jahilci min haza daga wannan bayanin da aka yi a baya sun jahilce shi ba su kudurce shi a cikin zuci ba walahum a'malun min dole zalik walahum a'malun suna da waɗansu ayyukan ma daban min da zalika ba irin waɗanda aka ce mummune suna yi ba in an ce mummune innal ladzina hum min khashyati rabbihim mushfiqun su wannan la yakhshawna rabbahum in an ce mummune hum bi ayati rabbihim yu'minun wa haula la yu'minuna bi rabbihim idan an ce mummune bi rabbihim la yushrikun haula yushrikuna ma allahi ahada idan an ce mummune wallazina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajila haula la yu'tuna ma atu wato lahum a'malun min dun zalik suna da ayyukan da ba irin waɗancan ba hum laha amilun wanda suke aikata su da kansu wato su waɗannan mujrimai ko waɗannan masu barna wannan shine tafsirin da galibin malaman tafsiri suka shiga kai amma Fakhruddin Razi cikin littafin at-tafsir al-kabir ko al ghaib ya yi kito maganar Abu Muslim al-Asfahani wanda shi yake ganin maganar ban qulubuhum fi ghamratin min hadha duk ciko ne na siffofin mummune da aka ambata a baya innal ladina hum min khashyati rabbihim wal ladina hum bi ayati rabbihim wal ladina hum kaza kaza bal ai da ma wancan qulubuhum fi ghamratin min hadha zukatan su lokacin da suke yin wannan dan arikita suke a dumauta suke sai fassara ghamra da cewa haira dimaucewa shin an karba ko ba karba ba walahum a'malun kuma suna da waɗansu ayyukan na da'a min duni zalika waɗanda ba su kai waɗancan yawa ba waɗancan wajibai ne da farallai da kuma suna da nafil bilai waɗanda ba su kai waɗannan girma ba ta fuskar wajibi ha amilun waɗanda suke yin sai ya hada siffar gaba daya akan cewa ayoyin duka ja'at ala nafatin wahid ayoyin sun zo a jeri daya suna magana ne akan mummuni ina ba da gubin zuwa wannan to amma gaskiya malamai da dama sun yi masa rabbi suka ce ba a cewa gamra a wajen yabo sai wajen zargi fa zahum bi ghamratihim hatta hin zargin su akai ghamra abinda ake nufi da ta ad-dalala ko al-jahala wato bata ko kuma jahilci wanda ba za a ce mu dai qulubuhum fi ghamratin min hadha lalle wannan komawa ne zuwa ga siffofin waɗancan waɗanda Allah ya ce ay hasabuna annama numituhum bihi min malin wa banin nusari lahum fil khairat bal la bal qulubuhum fi min hadha su ababen da aka siffanta mummune da ke zukatan su ma ba ma sa tunanin sun jahilce walam a'malun kuma suna da wadansu mugunyar aikin min dun zalika banda wannan kuma laha amilun wanda suke aikatawa lalle fassara ayar da cewa wato tana bada bayanin wani bangare na siffofin mushrike ne waɗanda ba mummune ba shi fi dacewa sama da a fassara ta da cewa تكوني ne da sabbobin mummunai كما حتى إذا أخذنا حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجعلون لا تجعلوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون التي حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب haka halin sa yake har ya zuwa lokacin da za mu riƙi mutrafihim mani imtan cikin su bil azabi da azaba idahum yaj'arun kawai sai ka ji suna raki yaj'aruna ma'ana ya surkuna bil istighatha suna daga murya suna nema a kawo musu sanyo ko agaji shine aljuar ai as-surah daga murya da raki to me ake nufi da za a sabna mutu rasulun bil azab wata azaba kenan waɗansu malamai sun fassara shi da azabar duniya waɗansu malamai sun fassara shi da azabar lahira masu fassara al'azab cikin wannan aya da azabar duniya sai suka ce abin da ake nufi rikansu da za a yi da tsananin fari sakamakon addu'a da manzon Allah yi wa kwarai shawa bugunyar addu'a yace Allahumma shdud wata'ataka ala mudar Allahumma ja'alha alaihim sinina kasmi yusuf ya Allah tsananta damkarka akan kabilan mudar tunda sun kafirce mu ya Allah ka jarrabe su da fari shekaru ɗaya ɗaya guda bakwai irin da lokacin annabi yusuf to kaga wannan azaba ce sun wata sun sha wahala kwarai da gaske da haka waɗansu suka fassara al'azab tsarin da suka samu kansu a ciki waɗansu ma suka fassara al'azab kashe mutum saba'in da aka yi a yakin badar kuma aka riba ce saba'in a matsayin fursunonin yaki wannan idan mun ɗauki al'azabun duniyawi kenan amma jerin ayar ya fi kama da azabar lahira ake nufi dai idan muka lura akwai karina da take nuna lallai azabar lahira da Allah ya ce hatta idza akhadna mutrafihim bil azab har yanzu a lokacin da zamu rike mana imtansu da azaba idahum yaj'arun sai kawai gashi suna daga murya suna raki suna neman agaji sai a ce da su la taj'arul yawma yau kan babu ko ba daga murya da neman tanyo innakum minna la tursarun ko din ba za ku samu a taimake ku ba daga azabar mu inda Allah kad kanat ayati tutla alaikum ayoyin mu sun kasance ana karanta muku su fa kuntum ala aqabikum tankisun sai kuwa kasance tankisuna kuna juya baya ala aqabikum a bisa ga digadigan ku lafazin nakasa yankusu wato ga mutumin da ya rika tafiya da baya da baya ya koma daga inda ya zo shine nakasa falamma tara'at lifatani نكف على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب shine wato kuna juya baya bayan an karanta maka su kaga fatan sa cewa la taj'alu al-yawma wa al-yawma din kenan ranar tashin kiyama kuma cewa kafare za su daga murya su yi raki ya zo cikin wadansu ayoyin daban wanda ya zo ne kiyama ake nufi wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون shine da al الجؤار daga murya suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal fitar da mu daga cikin azabar wuta dan mu je mu kyautata aiki ba irin wanda muke yi a da sai Allah ce aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu amma lil-zalimin min nasir kaga wannan yanzu da ranar tashin kiyama ce sannan an bayyana irin nau'in du'ar din rakin da suke yi za su nemi agaza musu da ruwa wa in yastajisu yughatu bima'in kalmuhu yashwil wujuh bi'sa sharabu wa sa'ad murtafaqa wannan kan da haka ya fi dacewa fasara al'azab da al'azabul ukrawi Allah ce kad kanat ayati tutla alaikum fa kuntum ala aqabikum ayoyi na sun kasance ana karanta muku sai ku juya baya ba ku aiki su mustakbirina bihi kuna masu girman kai bihi da shi shine waɗansu malamai suka fassara bihi bil baladil haram kuna girman kai da kasancewar kuna cikin gari mai alfarma haka kuraishawa suke yi sai an so ba sai sun yi imani ba makwabta ɗakin Allah ko me ne yin imani suna alfahari da su ɗan makka shine da bihi wato haram waɗansu malamai suka fassara shi da cewa bihi bil baitil haram wato suna alfahari da ɗakin Allah ba sai sun yi imani ba su shine da bihi bi samiran aw imam nafi' samiran tuhjirun samiran kuna masu hira ku kashe dare tuhjiruna ai ta quluna bil hujuri kuna fadin zance na batsa ko na barna al qawl batil shine al hujuru an gane ko idan an ce tuhjiruna bi ma'ana ta quluna bil hujuri kenan ku ce alqur'ani sihiri ne ku ce alqur'ani tsafi ne ku ce manzon Allah majnun ne ku ce manzon Allah kaza ne shine samiran kuna masu hira tuhjiruna kuna fadin maganganu na barna idan ko mun mun bi qira'ar tahajjurun wanda ita ce qira'al jumhur qira'atul jumhur sai zan zanto tahajjuruna ai tahajjuruna kalam Allah wala tu'minuna bi kuna kaulace wa zantan Allah ba ku yi imani to lafazin samiran ismul fa'il ne na asabar hira da ake yi da daddare samir sai zan to bai yi hira amma a nan gurin baya nufin ma'anar ismul fa'il akan sami masdarin kalma ya zo da ma'anar ismul fa'il kamar al'afiya mazdar ne al'aqiba mazdar ne samir mazdar ne hadir mazdar ne wato mazdar yakan zo ala siga ta ismul fa'il wani lokaci a larabci domin idan muka ce samir ismul fa'il ne kamar mai hirar mutum ɗaya ne ya sha bamban da tuhujiruna ko tahajiruna kin da sai a ce samirina tahajirun ko tuhujirun amma tun da mazdar ne ga mazdar kuwa ya dullu alal mufrad wal musanna wal jam' halin kasancewar ku tsamiran masu yin hira ta hajirun kuna masu kaula cewa littafin Allah ko su hajirun kuna masu magana wadda take mara dacewa sai Allah ke nuna أفلم يدبروا القول أو جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون أفلم يدبر القول شنبات لوراد زنشان Faɗin cewa zancen ya nuna sanannen zance ne wanda abinda ake nufi da shi shine alqur'ani innahu laqawlu rasulin karim laqawl kaga alqur'ani kenan innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hadl kaga alqur'ani kenan alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana kaga alqur'ani kenan afalam yadabbaru alqawl alqur'ani kenan shin ba sa lura da zancen ba sa lura da alqur'anin da aka saukar musu am da'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin am bari ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin abin da ya zo musu shine irin abin da bai zo wa iyayensu na farko ba ma'ana mutanen makka da suke dab da haihuwar manzon Allah ba a turo musu da manzo ba amma wanda suke yi zamani da shi gashi an turo musu annabi litunzura qauman ma unzira aba'uhum fa muqatilun an saukar maka da alqur'ani litunzira qauman dan ka gargado dan mutane ma unzira aba'u wanda iyayensu ba a yi musu irin wannan gargadin ba shine ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin am bari lam ya'rifu rasulahum su kan basu san manzon su ba mun fa hum lahum munkirun sai zanto am anan wurin ma'anarta hal am lam ya'rifu rasulahum shin basu san manzon su bane ba ba ko ne aka turo musu ba dan gari bane ba haifaffen makka bane ba wanda ya rayu bane shekara arba'in su kansu suna kira shi sunan al'amin tun yarintarsa to hum lahu munkirun da haka suke inkarin sa am yaquluna bihi jinna Ke sa rinka cewa akwai hauka tare da shi bal bali dai ja'ahum bil haqqi manzon Allah ya zo musu da gaskiya wa aktsaruhum lil haqqi karihun da yawan su suna kin gaskiya din wato kaga anan gurin manzon sallallahu alaihi wasallam sananne ne a wurin su ba wai ba ko bane ba Bayan wanda ba a san ɗabi'unsa bane ko halayensa inda Allah zai turo wani mutum daga wani gari bayan ya girma mutanen garin da aka turo shi zuwa gari to ba san yarintarsa ba suna da hanzari suke ya za a yi mugun mutumin da mu san tarihi na na baya ba mai kyau ne ko mara kyau amma zan Allah a cikin ku tashi tun yana karami har yi girma ashe ba ku da hujja ne kuma ku kun gare mata bayan ya zo sannan faɗin Allah ta wa aktaruhum lil haqqi karihun da yawan suna kin gaskiya ne ba wai dan ba su fahimce ta ba sun san gaskiya ce amma suna kinta wannan bayani ne na halayyar dan adam kaga mutum ya san abin da ake faɗa gaskiya ne da yawa daga cikin malaman bid'ar yau sun san abin da malaman sunna suke faɗa gaskiya ne amma kawai suna kire aktsaruhum da suke karihu sannan fadin Allah ta wa aktsaruhum da suke karihun wannan na nuna akwai yan kadan din su daga cikin su ba wai kin gaskiya ne yasa suka kifin manzon Allah ba suna son gaskiya a siffar amma sun ki bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam dan gudun zargi irin sa Abu Talib ya ita da manzon Allah gaskiya yake shi da kansa yake cewa wada autani wa za'amtu annaka nasihi fa laqad sadaqta wa kunta qablu amina wa aradta dinan qad aradtu bi annahu min khairi adyan al bariyati dina ita kake laye ni na kuma tabbatar nasiha kake mu hakika kai gaskiya da ma san sunanka aminu ka bayyanar da wani addini wanda na yadda har zuciya ta cewa yafi fi kowane addini da ke ban kasa a yau inganci amma mai hana shi imani ba wai dan kin gaskiyar yana son ta laulal malamatu aw idaru masabbatin la wajadtani sam'an da zaka yaqin ba dan zargi ba ba dan kar a aibata ni ba a ce ka ga addinin yara da ka same ni ina mai maka biyayya tare da yake shi da kansa cewa laqad alimu an nabnana la mukazzabun ladaina wa la yu'na bi qawli al-abatil sun sun sani dan mu ba makarici bane a wurin mu da magana ta shirye ko sun san wannan ko mu mun san wannan Allah ta yanhauna anhu wa anhu wa am yanhauna anhu kaga suna hana mutane su kaiwa manzon Allah farmaki Wayan auna anhu amma kuma suna da yasanta shi ba sa imani wato kenan waɗansu suna kin gaskiya dan kinta waɗansu kuma suna kin gaskiya wato suna kin karɓar gaskiya ba dan kinta ba a suna son gaskiya amma suna jin tsoron zargi a yau akwai wannan ko babu wanda yayi tafarkin ahlus sunna shine daidai amma shi kadai a loko shi kadai a unguwa za a wahalar da shi za a zazzage shi za a kai masa shi ke nasa ya shirya kyani sai koran ta lafa gari ya yi kyau ya bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun hakika ya zo musu da gaskiya amma da yawan su suna kin gaskiya ina da sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure ko tun tafin harshe Allah shi ya fi mana assalamu alaikum ko wani ya tambaya menene darajar wannan hadisi da aka ce ruya an sa'id min maisara hadisin da muka ya kawo ko shaka babu malam kansa ya yi amfani da siga da ke nuna cewa hadisin da ita ce kalmar ruwiya a wurin malaman hadisi ana kiranta su tamriyu siga da ke nuna raunin abin da aka ruwaito in an yi amfani da ita kamar ruwiya ko zukira ko hukiya ko yu'ka dukkan wannan siga ce ta tamriyu sannan bugu da tsari sa'idu bin maisra ba sahabi bane kai sai kuma ce annabi ya ce ko kuma ga wani an kai wata magana ta wani annabi da yake a baya wanda labari ne na gaibu ba iya tabbatar da shi sai ta hanyar ingantacciyar ruwaya daga manzo sallallahu alaihi wa sallam kan kyautar da kaunin tambaya da lokacin da na karanta ban yi wannan bayanin ba na ne. wannan kuma yake cewa menene matsayin kashe-kashe guda saba'in da biyu da manzo Allah ce da yan wuta ne tunda sai kashi ɗaya ne kawai za su shiga aljanna wannan na nuna su kafirai ne wannan tambaya ce mai muhimmanci manzo sallallahu alaihi ya yi bayanin yahudu za su kasu kashe 71 nasara kashe 72 al'umma su za ta kasu kashe 73 kuma dukkanin su yan wuta ne sai kashe daya sai aka tambaye shi wani kaso ne wannan guda ɗayan sai ce ma kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda duk ya kasance akai irin abin da nake kai yau ne da na, kaga sai ce al yawma a wannan lokacin rayuwarsa wanda ya rayu akan irin abin da annabi yake kai da aqida da imani da aiki da ibada da suluki irin na manzon sallallahu alaihi wasallam sai sabansa to wannan shine ke cikin tawagar da su kadai ne za su tsira cikin kashi 73 to su sauran 72 da za su shiga wuta sun kafirai ne hmm, ba za su zama kafirai gaba ɗayansu ba akwai wanda kila bid'a su za ta kai su kafirci akwai waɗanda kallon ma yuqalu fihi annahum dullal Za ka ce musu fatattu amma ba za ka ce musu kafirai ba saboda bid'ar su ta kai su ga kafirci ba amma sai dai ka ce musu fatattu ko ka ce musu ahlul hawa ko kuma ahlul bid'a yan bid'a dan kasancewar mutum yana kan wani son zuciya ko kasancewar mutum yana kan wata bid'a cikin bid'o'i ba shi ke nuna ya kafirta ba kuma kasancewar an yi magana shigarsa wuta haka ba shi ke nuna ya kafirta ba don shiga wuta mummune masu zunubi ma za a iya shigar da su wuta ai musu azaba barbadan zunubin su kawai dawama ne ba za su yi manzo Allah ya bada bayanin cewa ba yadda za a yi mutum ya dawama a cikin wuta matakala cikin zuciyarsa akwai barbadan kwayar zarra na imani ina ba ta fahimta wato dan kar mu kafa hujja da wannan hadisin wajen ta yan bid'a wannan iya kafa hujja da su. kamar yadda na ya kafa hujja da kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ce kowanne bid'a bata ce kuma kowace bid'a bata yana cikin wuta to tunda an ce dan wuta ne kawai kafiri ne wannan kuma kuskure ne fahimtar haka kuskure a cikin nasoshi an yi maganar cewa mai shan giya da mai caca da barawo yan wuta ne ko za a yi musu azaba da wuta amma ba wanda ce idan mutum ya sha giya kuma ya kafa ta yarda ya fita daga musulunci aka ba wanda ce idan mutum ya yi zana ko ya yi sata ko ya fashe da makami nan ya ta ya fita daga cikin musulunci ina fata fahimta mujarrad fil أو ارتكاب هذه الفواحش لا يفضي بالإنسان إلى الخروج من الإسلام dan mutum ya aikata wannan baya nuna ya fita daga musulunci da haka ya kamata mu kiyaye wannan nassoshi waɗanda suke maganar wuta akan waɗansu ayyuka da darajar su bata kai kafirci ba su ne ake kira nususul wa'id wato nassoshi na firgici waɗanda mun sha mai ta magana akan su cewa mu'tazilawa suna ganin dole ne Allah ya saka abin da ya na wuta ga wanda ya aikin zunubi wanda cewa dole wannan karancin ladabi ne ga ubangiji dan Allah ba ya masa dole shi alu lima yurid kuma suna ganin idan Allah ya saba kamar bai kyauta subhanallah wanda mun yi shayin bayani cewa akwai bambanci tsakanin alƙawali na rahama da alƙawali na azaba alƙawali na rahama cika shi kamala ne rashin cika shi shine ne na kasu da tawaya idan Allah ya ce duk wanda ya karanta shi aljanna sai mutum yayi abin da aka kisa shi aljanna to kaga a nan gurin babu kamala kenan wanda bayan za a yi Allah ce yi kaza za ka shiga aljanna kuma ka yi din baka shiga ba sai an samu wani abin da ya rusa wancan abin bai karbu ba amma alkawali na azaba fa cewa duk wanda ya kaza za a yi masa kaza suka shi adalci rashin cika shi kuma afuwa ne da rangumi to kawo Allah yana da dama ya su kwanta da adalci ko ya su kwanta da afuwa subhanahu wataala to kaga shine abin da ke kira da nasusul wa'i ahli sunna sukan karanta irin wannan nasoshi da suke maganar wuta akan waɗansu ayyuka na barna kuma su razana su ɗauke su a matsayin su na cewa idan an yi akwai shiga wuta amma ba ta yi tikadin cewa mai yin wannan ayyuka kuma ya mai yin wannan aiki ya zama kafiri ko ko mutum idan ya shiga wuta din wannan na nufin zai dawo ma cikin wutar wannan ita ce mahanga ta ahlus sunna kar ku lokacin da duk muka ce ahlus sunna bayan muna nufin waɗansu malaman da suke raye a yanzu ko wanda suka mutu waɗansu shekaru su kauce muna nufin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina dan su ne sunan farko duk wanda yake son ya bi tafarkin sunna a wurin su zai tsofana wannan ya tambaya kan cewa a yi mana bayanin matsayin kiɗa a masallaci kamar ranar biki ko idi ina jin wannan mun sha ansa tambaya a kai kiɗa babu shi a cikin addini da sunan addini amma akwai shi da sunan nishaɗi ba ibada ba a ce an shar'anta kiɗa don kiɗa ya zama addini ne don an yi a samu lada babu shi a addinin musulunci amma a ce ya halatta a yi don nishaɗi akwai shi a cikin addini a wurare guda biyu kuma tare da sharuɗa wuri na farko ranar idi karamar sallah ko babbar sallah wuri na biyu ranar biki ranar da za a ɗauki amarya a kai ta gidan mijinta wannan kaga idan an yi kiɗa a ranar idi an yi ne da sunan nishaɗi ba wai an yi bane da nufin a samu lada a ne haka idan an yi a wurin biki an yi ne da sunan nishaɗi ba wai dan a samu lada ba duk wanda yake idan za a yi kida a samu lada yayi wa Allah ƙarya yawa manzon Allah ƙarya ko ba ya da magabaci a baya a tarihi in dai magabaci na gari ne sharadin kuma ne to ka bari mana mukammala ai baka ji na zauna na fita ranar ko a bana ta da sharuɗa sharadin kuma shine ya kasance wanda za su yi kidan suwaye mata ne kadai a tsakaninsu da juna ba namiji shi namiji kwata kwata ya da hujjar yin kiɗa cikin addinin musulunci ko ran idi ko ran biki duk hadisan da suka zo akan cewa an yi kiɗa mata ne suke yi a ranar idi ko a ranar biki ka duba cikin bukari za a gan sannan ko matan da za su yi ɗin ya kasance su kaɗai ne babu namiji a wurin ko ɗan kallo ko mai bidiyo kyamara babu sannan maganganun da za su rinka furtawa a wajen ya zanto ba batsa ya zanto ba wata magana da ta kunshi shirka ko bid'a ya zanto ba wata magana da ta kunshi kafirci ko munan ladabi ga Allah ko munan ladabi ga manzon Allah wannan shine abin da za a fahimta cikin kalmomin da ake faɗa a irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ga waɗansu mata za su kai amarya ce amarya za a kai shi ba a cewa komai suka ce me za mu ce yace ku ce mana atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum ma'ana ga mu mun zo ga mun zo ku yi mana gaisuwa mun mu ga yadda ku kaga wannan magana ce basita jiddan an faɗe su dan nishadi a ne ta kalma so biyu inda ba ranar nishadi ba sai ya zama kamar akwai me rashin tunani ha kawai ba ranar nishadi ba in ce gani na zo gani na zo kaga wannan abin nan amma idan ranar nishadi ce dan nishadi dan in sa na nishadi kaga wannan gana na zo gana na zo sai ta tana da wani matsayi a zuci to kaga wannan mata ne manzon Allah ya ce su wannan wa hayyuna nu ayyikum ku ga yadda mu wa mu ga yadda ku to wannan shine to amma kaga idan aka ce mai kida namiji ga mata wannan haramun da ya kaulan wahida ba wanda zai samu masa hujja hadisai sun nuna haramun sa kamar da Allah ya faɗa cikin hadisi wanda Imam Bukhari ya kawo shi mu'allaq cewa za a samu waɗansu daga cikin al'ummar sa yastaqilluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'asi waɗanda za su rinka kokarin halatta al zina su sanya mata wasu nan da ban ba na zina ba don su halatta ta za su rinka kokarin halatta al-harir tufafin al-harir wanda aka haramta a mutanen sa wal khamra za su rinka kokarin halatta giya wal ma'azi za su yi kokarin halatta kaɗe-kaɗe su ne al-ma'azi saboda haka wannan haramun sannan kuma akwai wani mai muhimmanci da kuma ta fahimta a cikin malamai na fikihu akwai waɗanda suka halatta suka halatta sauraron kaɗe kaɗe da wake wake kamar ibn hazm to amma abin fahimtar a nan gurin abu guda biyu ke da muhimmanci ɗalibin ilimi ya fahimta mai san fahimtar addini ya kamata ya fahimta abu na farko yana magana halaccin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe don nishaɗi ba don wai idan an ya zama ibada ba wannan babu shi a tarihi ko waye duk wanda yake da shi ya kawo mana hujja mu gani ya faɗi littafin da za mu je mu gani idan zo littafin addini ɗaya kenan na biyu ibn hazm da ya faɗi wannan magana ba a kyale shi ya zauna lafiya ba sai da malaman musulunci suka masa raddi kuma a nan gudun kaga in ma mutum ya kafa wajen da ibn hazm kaga ya fita daga malikiya su ku suna iyakacin kokarin su ta fita daga malikiya a babin alwala da tsarki da tayammuma da sauransu amma sun yarda su fita daga malikiya dan su kida in sun gama sa dawo kaga sun sun zuke ke talbisul haqq bil batil kai garwaye ƙarya da gaskiya dan haka maganganun ibn hazm ba su kai labari ba an yi masa raddi tun da tun a zamaninsa da kuma a yanzu malamai da dama sun rubuta raddi akan kansa irin wannan fantararriyar fasawa ta ibn hazm ce waɗansu suke ɗauka su yaɗa ka irin su muhammad ghazali Allah ji kansa ya yi ƙoƙarin yaɗa ka irin su yusuf al-qardawi da waɗansu daga cikin malamai suna ƙoƙarin su yaɗa ta wajen halaccin sauraron kaɗe kaɗe sai suka ce wai ai Allah kai Allah zai yasta mi'un al-qawla fa yattabi ba laifi bane ka saurari zance sai dai in zaka bi sai ka bi mai kyau ka saurari kowanne da na banza da na wofi da mai kyau to amma idan ka tashi bi sai ka bi mai kyau to wannan ya halatta ka ji waka amma sun manta da cewa alkaun a cikin wannan aya alqur'ani kenan ba wai nufin kowanne zance ba tunda Allah ya ce wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqudu fi hadith ghairi in mutane suna zance na sako da batsa ka tashi ka bar wajen ba mata akai ka ji wai kai bi ne ba za ka ba ka tashi ka bar wajen hatta yaqudu fi hadith ghairi har sai sun bar wannan sun dawo wani zancen daban wa in ma yutiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra مع القوم الظالمين ومعنى الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون suka ce lokacin da aka yi a ɗakin Aisha manzan Allah da ummana da da da da wani ne sai na Umar suna wajen bambancin anan gurin da nasu lokacin da masu bandere yau suke a gidan biki mazajen da suka je wurin a wurin aka same su ko sun zo dan kiɗan to shi ko manzon Allah ya je ɗakin Aisha dan sauraron kiɗan ko masu kiɗan da amma sun same shi a wurin bambanci kenan sannan ku yi ne na shi sayyidina Abubakar ya zo wajen Aisha kuma ƴarsa ce to shi kuma yanzu wanda yake zuwa yana kada bandere wace ce ƴarsa ko kanwarsa ko kanwar babu sa ba wata muharrar masa kawai zo samu zan kaɗa zanga da yan mata na kada masa mun dole suna wani zikiri ina rufa mana san zuciya ne wato za su faɗa ba amma ba su san me za a ce musu ba, ya san abin da zai faɗa amma bai san me za a ce musu kuma sai su tara mutane da suke gaga iyon. amma alhamdulillah mutane na fahimta mutane na fahimta bid'a dai kasuwar ta taso karewa babu yadda aka iya sai ta kare yanzu a duniya gaba ɗaya kasar sunna ce take ci wato da yawan su abin da yake damun su shine matsala guda ɗaya yanzu ba za su iya fito da littattafan su na bid'a su karanta ba ba wanda zai iya majalisi don ya karanta da jawahirul ma'ani ko ya ku tafi farida ko ad farida ko al-ifadatul hamadiyya ba wanda zai iya wannan ba wanda zai majalisi yau ce zai sa littafin tafrihul khatir dan shi dan kadriya dole in yana san a zauna lafiya ya sanya bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sai ibn majah mawta in ya sa wannan kuma zai yi ittifaki da mu in ya sa wancan ko mutane ba za su ji ba to ya za'a aiki ya samu gwari ke abin da muka ce da yan bida sai suke wai littafin kitabun tafsir na Muhammad bin Abdul namu ne ah mu ma sai mu ce jawahir ma'ani na kunna ya da farida na kunne ad kharida na kunne al ahmadiyya dan nan ne wani to mun yadda za mu ajiye kitabun tauhid ba za mu ƙara karantawa ko ku ajiye jawahir ma'ani da ya kusutul farida da ne da komai ba za ku ƙara karantawa ba sai mu haɗu akan bukhari muslim abu dawud tirmidhi na sa'i ibn majah idan ku yan halal ne ai haka ba malamin gida da zai iya ansa wannan kalubalen bai isa ba lokacin da aka fara karatun sahih bukhari a bayar na basu ba wani ya sa muslim ba eh. a ba je ko ina baka aji eh. wani ma ya je ya sa abu da wani ma ya sa tirmidhi saboda ba zai iya ba ba a kan ke rayu ba bai san shi ba ba ya kamar ya san shi da haka ba zai iya karantar da shi ba saboda karantar da shi suna ne garau tamfar rana lokacin azhar to shi kuma ki a dole da za a yi fana littafin da ki kadai da kofi ko ba ku da kofi ko ba mu shi a kasuwa ko ina da ko ina ballan da ka sai abin da aka ga dama aka ce ma sai bakin da aka ga dama aka ja sai fassarar da aka ga dama aka yi kuma ka ce za ka yi tambaya a ce ba ta neman albarka sai ba ta albarka Allah kuma ya ce fasalu ahlan zikri ita tambayar ita ce neman albarka amma yanzu an mai da ita yin tambaya din shine rashin kunya shine ba ka neman albarka to yanzu tusa ce ta karewa godari wato a ci gaba da karanta littattafan bid'a ba zai yi ba mutum ko a gidansu sai masu sa ta yi masa tawaye a dauko littattafan annabi suna sai to dama kun sani ko ba ku karantawa sai da suka fara tsoron su yi ittifaki da mu kuma suna son dole jama'a su bi su yau kuma jama'a Allah ya wayar da su ba za su bi komai ba sai hadisin manzon Allah abin da yake ba da sha'awa yanzu maza mata ya wallahi abin da zai kullum wannan ya ba da sha'awa sai mutum ya bugo waya mace ko namiji sai ka gama bayani yayi tambaya sai ka ba shi ansa to malam ta Allah ko wata yar hujja dan saboda in mun faɗa mu ma a gaba idan an tafi mu ce ga dalilin mu wannan abin yana faranta mu rai yana faranta mu rai to wato gari ya wayi masha Allah an dana kafa hujja da mafarki amma da ko wani mutum yayi mafarki kawai sai fito sai faɗa shi ya zama ibada sai mutane su ji abin sha'awa mata zaka ji suna wannan tambayar malam to me za a iya kafa hujja da shi ko in an tambaye mutum da me zai ce ko wani abu da sauransu wallahi abin yana da ban sha'awa ka jira wannan tambaya a nutsa cikin ladabi zaka da ce ko akwai hujja ko akwai dalili ko me mutum zai ce idan ya ce kaza ko me za a faɗa masa na ji wata addu'a an ce kaza an kan kaza samu kaza amma haka ne ta tabbata kuwa sai ka ce a karanta sai a karanto ka ce a wannan bid'a wata addu'a daga an fara karanta ta dirin larabcin ta nuna maka ba larabcin annabi ne kawai wani ba kawai ne zai ce Allah gana da mu yanzu ɗan bida suna cikin tsakanin